أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin daren talata goma ga watan zulqa'da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda daidai da 27 ga watan afrilu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu rani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue taura daga rajima rodan gwari mijari kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadu salaf fi ithbat at-taklif bayna al-insi wal-jinni wash-shayatin wa nafi an-nubuwwati war-risalati anhum mun kwana a shafi na 22 bayan malam ya koro maganganu na magabata akan iblis wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira sa iblis kuma ya kira su shekan wanda ya nuna wato bayan Allah ya kira su shekan kuma ya kira shi iblis wannan ya nuna duka wannan siffa ce da kuma yanayi na aljani to za mu tashi a daidai gabar da malam ya koro maganar a mu'tazila yake cewa a majalisin wannan karatu wannan shine majalisi na biyar fa kalamu ba'd falasafa wal mu'tazilatu ghayr mu'tabar ghayr ghayr mu'tabir huna malam yace maganar wasu daga cikin malaman falsafa da kuma malaman mu'tazila ba abin lura da shi ba ne anan li'anna man sha'ahu laysa ala adillatin qawiyatin saboda mafarin magararsu ba a gina shi akan dalilai masu ƙarfi ba bal hujjatun dahidatun wato hujja ce wacce ba ta da ƙarfi wa munkasirin rijin kuma hujja ce gurguwa fala ta ila ha huna malam yace babu bukatar a ambaci dalilansa a nan li'anna ajillatahu ta'ti qariban insha Allah saboda dalilai akan hakan za su zo a nan kusa da izinin Allah walakin min babil adala wal amana al ilmiya idan muka duba ta bangaren adalci da amana ta ilimi نقل الباحث ما ذهبوا إليه في التفريق بين الجن والشياطين عندهم الآتي malam bai bincike ya tafi wajen ambatan abinda suka bambanta tsakanin aljanu da shedanu a wurinsu saboda su sun ce akwai bambanci tsakanin aljani da shedan maganarsu ita ce kamar haka wa zakara ba'dul fudala annal jinna wasu daga cikin masu falala a cikin malaman falsafa da mu'tazila sun ce aljani yuqalu ala wajhaini ana magana a kansa ta fuska biyu ahaduhuma ɗaya daga cikin fuskokin lirrauhaniyina almustatirin ana jingina su zuwa ga rauhanai wanda ake sitirte su anil hawas dangane da gani da ji da shaƙa da ɗanɗano ana ganewa wannan alhawasul khams kenan mimma adal mala'ika amma banda mala'iku wannan shine maganan farko daga cikin maganganun wasu daga cikin malaman mu'tazila da kuma malaman falsafa sun ce aljanu ana kiransu da rauhanai saboda idanuwa ba sa ganinsu kunnuwa ba sa jinsu harshe baya ɗanɗana su kuma hanci baya iya shakansu kuma hannu baya iya ta'asu, saboda haka suna ganin cewa ana jingina su zuwa ga rauhanai shine zaka ga wasu bokaye a cikin mutane zaka ji sun ce maka su da rauhanai suke mu'amala ba aljanu ba to ga inda suka ɗauko magana da malaman falsafa da kuma malaman mu'tazila suka ce amma banda mala'iku wa qala akharuna wasu daga ciki kuma sai suka ce أن الروحانيين ثلاثة أخيار وهم الملائكة wasu daga cikin malaman falsafa da kuma malaman mu'tazila suka ce annar na salasatun rauhanai shine rauhanai kashi uku ne akhyarun na farko akwai zaɓaɓɓu kaga yanzu sun shigar da mala'iku a matsayin ne rauhanai ana ganewa suka ce akwai zaɓaɓɓu su ne akhiyar su zaɓaɓɓu ne wa humul mala'ika su ne mala'iku wannan maganan mu'tazila ce da kuma filosofas wa ashirarun wa humu shayatin a cikin rauhanai akwai masu shari su ne shaidanu su ne wanda suka fi kowanne shari su ne shaidanu wa ausatun fihim akhyarun wa ashirarun, akwai kuma 'yan tsaka tsaki a cikinsu akwai mafi shari a cikinsu kuma akwai mutanen kirki to a nan suke laɗewa boka yake laɗewa za ka ya ce maka ai ne muke mu'amala da su mu ba da aljanu ba ne kaga duk karatun daga nan suka ɗauko shi ana ganewa to shi ne malam ya ce wa ayyan makana duk dai yadda abin ya kasance falmaksudu bin nida ashirar manufarsu da suke kiran cewa mafi sharri allazina yughuna nas su ne wanda suke rudar da mutane fa innahum ahlun lil khitab su ne wanda ake magana akan su bi qawlihi subhana wanda Allah madaukaki yake cewa wannan fa maganar mu'tazila ne ya ma'ashar al wal insi yace qad istaqartum min al-insi suka kafa hujja da cewa kadistaktartum min al-insi ku aljanu kun yawaita cutar da mutane ai hatsartum min igwa'ihim wa idlalihim kun yawaita rudar da mutane da batar da mutane ya ku aljanu kama qala ibn abbas radiyallahu anhuma wa mujahid wa sujat abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa da mujahid bin jabar da imamu zujad dukkansu sun ce abinda ayan nan take nufi ai aljanu kun yawaita cutar da mutane kaga da su ake amfani a kashe wasu mutane to da su ake amfani a jefa ma wasu cuta an gane da su ake amfani a karya mutum ana ganewa a karya yaro ya zo wuce a karya shi bas. akwai yaron da ya zo wucewa aka karya shi tafiya kawai yake yi wai ashe wajen aljanu ne ke wucewa maman shi ne ta fita wai ya bita kawai sai ta gan shi an balla shi wai daman wajen aljanu ne a wajen kaga wannan ai cutarwa ne ko yaro ne dan karami ina yake da wayo an gane haka ma wata mata suka balla ta kwankwason gaba ɗaya suka balla haga sun yawaita ne cutar da ɗan adam sannan haka mata da yawa saka ga sun kashe musu aure kuma Allah wani abin ana gaya maka yadda ka san almara akwai kanuwar abokinmu aljanu ne suke faɗi a bakinta cewa don sun rabu da mai gidan shi ne aljanin yake jamanin malam ya hukuncin aljanin nan ni da ni ya yi magana da ranar ya ce ni na shiga jikin mijin na rubuta takarda na liƙa mata yanzu ita tana jin haushinta tana jin haushinsa shi ya sake ta wallahi malam ba shi bane mu muka rubuta muka mika shi kuma har yanzu bai da ya saki matarsa ba distaktartum min al-insi kenan ko cutarwa akwai matan da ma ranan da mai gidanta zai je sai mata gida sun je da direban banki za su karbi kuɗi kawai aljani ya shiga jikinta ya kai ta kotu kuma a ranan ya fita daga ɗakinta shi yana banki yana jiran ya karbi kudi ya je ya payment ita kuma ta je kotu me ya faru kawai ta ce ya sake ta ni direban da bakinsa yake gaya mun, ya ce malam sai mai gidan ya tura ne ce in je in duba ya ce ai ba mu yi fada ba lafiya a ɗakinta ita ce ta bar girki yau zan ce wani ɗaki ne ya ce ka je ka duba ne don allah da gaske ne waccan ne ya ce ina zuwa ya ce sai na ganta da ya faru ta ce babanka ne sai ya sake ni yau ya ce ni kuma ina koma na ce mai wallahi ita ce kuma ta ce sai ka masa takarda ya ce abin ya kai mai nan shi direban yake gaya ya ce ka wannan matan ta cika buturu ya ce sai ce tutun da haka ne bari rubuta mata saki daya in bata ya ce sai na ce mai gida an ka bata daya ai za ka dawo da ita irin wannan ai kawai ya shi kuma sai rubuta ukun Allah ya ce shi abin da yake dama da shi kenan ya ce sai rubuta ukun shi ya gaya mai haka sai rubuta ukun ya ce da na kai takaddun kotu ya ce ina ba alƙalin ana nika mata ta ce ina nake ina ne nan aka ce kotu ta ce me ya kanu kotu aka ce kin zo nan kin ce da gidanki sai ya sake ki ta ce ba ni faɗa ba daga ɗaki na ya fita yau lafiya lau kawai aka ce to aka saka da ya rubuta miki zaki uku sai ta bashe da kuka ba mi faɗa ba ba mi faɗa ba lokacin sun fita a jikinta to kaga irin wannan kalis da min al-insi kenan ko kun yawaita cutar da adam an gane wani abin in ana gaya maka yadda ka san almara to kaga wannan wani hukuncin sai a kiyama Allah wani hukuncin sai a kiyama in an gaya ma ga abu kaza ba za ka yadda ba akwai wanda ya gaya min suna zaune da matan shi haka suna magana kawai aka turo mata tax kuma da wayan shi aka turo mata tax tafi gida na keke. yana zaune suna cin abinci aka tura mata text da kuma wayan shi kuma ga wayan a aje to don Allah yanzu irin wannan ya za a yi ka warware shi a cikin al'umma in ka zo kana faɗi wani zai ce kawai kamai da su kananan mutane ne to shi sa dole iyaye ku dinga taka tsantsan a matsalan auratayya idan an bujiro muku da kes ku daina saurin hukunci ku tsaya ku ɗan natsu ku bincika don da yawa kan sa su yi abubuwa da yawa sai daga baya akwai wanda ma in saurayi ya zo sai ta haɗa mai mari ta yawo sai ta haɗa mai mari ta yawo kaga zai tsaya dole zai gudu <laughs> kuma sai ta gama haɗa mai mari sai ta zo tana tambaya ya tafi wani abun Allah idan ana gaya maka za ka ce almara ni akwai yarinyar da ni da ita muke zaune take gaya min ta ce wallahi duk dare aljanun na kai ta indiya eh ta ce min duk dare zai ɗauke ta kai ta indiya kana ganewa to kuka irin wannan dole shine sai ka yi takatsantsan akan wasu abubuwa kai akwai lokacin da nake karanta lokacin ina karantarwa a secondary school a nan misbahu akwai nan misbahu an gwari ni ni zan shiga nssu ne to akwai wani malami daga cikin malaman makarantar ba musulmi ne ana kiransa mr lodge ya gama karatu yana karantar da mathematics ne ina gani ya dan musu classwork sai ba iya ba ɗaya daga cikin yarinyar budurwa sai ce ta ba shi hannu sai yi mata fap fap fap yadda ke ta hannu da bulala a tafin hannu yana gama dukanta sai lokaci ina waje ni zan shiga kawai yana fita sai ta biyo shi a baya haka kuma gidan sama ne tura shi ta niyan yi aljani ne a jikinta a lokacin kaga inda ba Allah ya ba dan Allah ya kaddara ni ne malamin da zan shiga next ba na gano sai na tsaye da ita an ce koma sai ta koma ta tsaya cak ta ce zan tura arnan nan ne ya faɗi ta ka sai na ce a ah. har ya ce me yasa za ka tura shi ya ce a ya da ke mu sai na ce a ah, ya da ke ta ne wa ce ka shiga jikinta ai arni ne baya sallah nace to kai da kake sallah ke amfanar da kai da kake wannan muguntar ya dinga haka ya so ya tura shi ne kaga sai a ce ɗaliba ta an giza malami ko ya mutu ko wani abu ya faru ta irin wa'annan abubuwa da yawa yana faruwa na cutarwa ana ganewa to shi sa za ka dinga taka tsantsan musamman ma na zamantakewa na aure sai kun dinga taka tsantsan don wani abu yanzu nan miji zai shigo ɗakin mata sai ya ji ɗakin na ɗin bala'i ita ko za ta kirara ɗakin za ta komai amma shi ba abin da ke ji zai ɗoyi kuma da wani zai zo ƙarshi zai ji amma shi kaɗai zai ji ɗoyin to kaga wannan ai duka da aljanu ake yi ko sai matar da aka zo mata operation a general hospital ana buɗe cikin tukunya aka gani da shinkafa eh tukunya aka gani da shinkafa da fatte tukunya irin tukunyan nan na kasko dan karamin tukunyan nan a ciki haka an aji an ajiye a cikin ta an mata operation ne aka gani ta ce ciki ne ke mata ciwo aka yi aka ce an ga wani abu shine aka buɗe aka ga wannan abin aka ciro da suka gaya min ya za ka yi wannan bayanin ta irin wa'annan duka kaga yana daga cikin iksar na cutarwa da iskokai suke yi tsakanin sannan a sa mata da miji suna kin juna ne sihirut tafriq ta ji haka kurin ba ta kaunan shi shi ma ya ji haka ba baya ƙaunanta. ko kuma uba da 'ya'yansa ya shigo gida ana riƙe shi ana riƙe ta ɗan gaya maka wannan abin ya faru a garin nan wani mutumi ne wato duk aka ce ma alkhairi to don koge ga ɗan adam mutumin yana da mata kusan guda hudu ne to ɗaya daga cikin matarsa sai ta yi asiri a kan yaransa ya kashe kansa kaga sai a ce yaron ya suicide ko alaka na mai a ce yana shaye-shaye kuma aljanin da ya shiga jikin sa dan daba ne in ya zo wuka yake ɗagawa kowa sai ya kore shi a gidan maman hankalin ta ya tashi amma ba a iya taba maman yaron amma kowa yazo sai ya kai mai tsara muka yi sai maman ta kiran ta ce dan Allah malam ka zo a taimaki yaron nan gashi gashi gashi gashi yace a gaban ubansa zai kashe yaron shikenan baban kuma yana Abuja yana kan hanyar dawa maman ta dinga kirana na dan Allah malam ka zo kada ya kashe yaron nan nace hajiya kwantar da ki ba abin da zai faru ta ce ita abin da take so in kasance a falon kafin baban ya shigo na zo na zauna baban na shigowa yana faka mota yana buɗewa yaran ya taso da gudu yana tasowa da gudu da suka yi ido hudu da uban sai ya sun kuyar da kai ya sun kuyar da kansa a ƙasa haka sai na ce ba ka ce za ka kashe shi a gaban ubansa ba yanzu kashe shi mana sai ce ya fasa zai iya ba ya ce me ya faru ya ce wannan mutumin mutumin kirki ne ya ce na taɓa zama almajiri a jere mutumin nan ya ɗauki kuɗi ya bani masu tsoka ya ce kuɗin nan na ba yara na suka juya ta dalilin wannan kuɗin yara na sun zama sun mallaki jiragen sama a duniyar ta aljanu saboda ni aikin nan ba zan yi shi ba mutumin nan ya taimake ni yadda ka san almara kaga shi iya abin da ya gani shi dan adam ya gani ai kuma iya wanda ya taimako me dan adam ya taimakawa kaga dan kwam ne alkhairi kenan ko shi ya shi yayi wani tunani wannan dalili yace ya fasa aikin nace to ai ka ce ku goma ne ce ni ne boss yace in boss ya bari dole kowa ya bari haka yace ne boss ne boss ya bari kowa ma zai bari yace saboda haka shi abu dai zai yi ya ce zai gaya wa uban yaron ya ce gane ga uban ya ce to ya tara matansa ya tambaye su wace ce ta je wajen wani yaro mai shahu ya ce a wani gari ya faɗi sunan garin ya ce shahon nan guda goma ne na yaron ya ce mu ne shahon ya ce mu ne aljanin da yaron yake amfani da su ya ce wacce ta fara su ta fara magana ita ce amma shi ba zai faɗi suna ba to kaga duka wannan cutarwa ne tsakanin ne aljani dawa da ɗan adam a baka abinci ko a baka ruwa kana kallo amma za a samu ya guba kuma na asiri kuma ka je ga lokacin da aka sa ba amma za a sa lafiya lau kuma da aljanun ake amfani to kaga akwai yawan cutar da ɗan adam da suke yi kuma su raba miji da matarsa akwai wadda ya ce wani mutumi ne ya ba matar shi kafa ya ce ta karɓi kuɗin tana karɓa sai al'auran ta ya toshe gabaki ɗaya toshe ya ce malam baki ɗaya sai kushi toshe ya ce sai da na yi addu'o'i mai wasu ayoyi da na sani da da na ba ta sha ta shafa ya ce sai ta warware amma ga baki ɗaya ita da kanta ta ce min ta ji gabanta ya toshe to kaga duk da me ake yin wannan kaga duk da aljanu ake yi akwai wato wani abin fa aljanu suka yi shi Allah na gaya ma da wuya mutum ya sha yarinya ce aljanu suke so su bata mata suna sai suka shiga cikinta suka zauna sai aka duka ya maɗiɗi ta yi ciki aka duka ya maɗiɗi ta yi ciki ta yi ciki ta yi ciki ta yi ciki ciki ba ya kumbura yadda ka san mace mai ciki wata tara kuma aljani ne a zauna a ciki saboda kawai suna so su bata mata suna ana nan sai wani malami ya zo yana ta bata magani yana ta bata ruwan addu'a ka tana ta sha tana ta sha kawai aka wayi gari cikin me ya saɗi aljanin ya gagara zama a cikin to kada mai suka yi sai suka je wani jaririn aljani a cikin salgan gidan duk wanda ya leka sai a ce ai ta haihu ne an jefa yaron a salga duk wanda ya zo sai ce ai an ta haihu ne an jefa yaron a sarga don Allah idan aka ma irin wannan tsarin ina mutum zai sha ana ganewa ta ina mutum zai sha ta ina mutum zai sha haka za ka wasu kuma su lalata su aljani ya shiga jikin yarinya ce a shi an turo shi ne kawai ya mai da ita mazanaciya sai ka jana cewa a yarinya kaza ta lalace yau ta je nan kuma duk irin wannan abu ne. to kaga duk irin wannan wasu kuma a ba musu cuta ai ta fama a ce tana da tana da tana da ciwon sanyi ai ta magani kuma ba jin magani saboda iska ne yake sa wannan abu yake sa irin wannan cutar ko kuma ya mai da yaro ya gusan mai da hankali sai a ce shaye-shaye yake akwai yaron da mun zauna da shi a nan maman shi ta kira ni ta turo shi muka zauna da shi boka ma suke so su mai da shi aljanun irin wa'annan saƙaddaman nan da ake yi duk suna ta ƙoƙarin koya mai sai su nuna mai abu kaga duk wannan iksar ne na ruɗar da ɗan adam da cutar da ɗan adam shine sai malam ya ce wa huna adkhalul mala'ika min jinsil jinni wa shayatin a nan mutazila sun shigar da mala'iku a cikin jinsin shedanu da aljanu lishtirakihim ma'ahun fistitari wa adamin ru'ya saboda suna cewa wai aljanu da shedanu da mala'iku sun yi haɗaka a abu ɗaya shine ba a ganinsu yanzu za ka ce akwai mala'ika manzo Allah ya gaya mana a duk lokacin da muke cikin masallaci akwai mala'iku da suke zuwa suna mana addu'a ko to yanzu wa zai ce ma yana nan suna nan yanzu haka ma suna nan an gane amma wa zai iya gaya ma gashi nan ga babu ko sannan kuma duk inda ake karatu in dai karatu ne a masallaci akwai kuma aljanu su ma suna zama su saurari karatu amma waye zai iya ce ma ga inda aljanu yake a zaune ga babu to shi ne sai suke cewa to tun da mala'iku da aljanu da shaidanu ba a ganinsu ko ai aljanu ma da shaidanu ma su ma mala'iku ne sai malam ya ce wa haza gairu sa'irin wannan bai dace ba id annan ishtiraka fi la ala ishtiraki fil jins haɗaka da aka samu a yanayin siffar baya nuni akan haɗaka a jinsi mala'iku ba a ganinsu jinsinsu daban ko haka ma aljanu ma ne ba a ganinsu su ma ne jinsinsu daban su mala'iku da haske aka halice su su kuma aljanu ba da wuta kaga jinsinsu ai ba a ganinsu amma kuma ba jinsinsu ɗaya ba sauraka tun da jinsinsu ba ɗaya ba ne ai ba zai yiwu su zama iri ɗaya ba kaga aljanu suna cin abinci suna shan abin sha suna bacci suna kaza su kuma mala'iku duk ba sa yin wannan ba bacci ba ko ba aure ba bacci ba haihuwa ba kashi ba fitsari ba rashin lafiya amma aljanu duk suna yi ba kuma mutuwa sai a ƙarshe amma aljanu duk suna yin wannan ana ganewa to kaga dan sun yi haɗaka a bacewa da ba a su baya nuni akan cewa iri ɗaya suke eh an gano wannan shi ne sai malam ya ce wal jinnu wa shayatin makhluquna min marijin min su aljanu da shedanu an halice su ne daga harshen wuta wa ammal mala'ikatu su kuwa mala'iku makhluquna min nurin su an halice su ne daga haske to tunda daga haske ne kaga ba za su zama iri daya da aljanu ba kuma ƙarfinsu ma ba ɗaya ba ne an gane kaga duk da aljanu suna iya rikida su zama abin da suke so mala'iku ma suna iya rikida su zama mai abin da suke so amma ƙarfinsu da gudunsu ba ɗaya ba ne ai wuta bai kai haske gudu ba ana ganewa? ci wannan to kaga da mala'iku haske ne kaga gudunsu ya fi na ne ya fi na aljanu kuma ƙarfinsu ya fi na ne na aljanu ana ganewa sai ce wani zalika lamma faraha Allah ta'ala su'ala alal mala'ika a yayin da Allah ya jefa tambaya ga mala'iku hal kana nasu ya'budunahum na dunya shin mutane suna bauta musu ne a duniya fa ajabuhu qa'ilin mala'iku saboda lahira wanda suke da suna amfani da rauhanai ba su ce ba ai mu mala'iku muke amfani da su ko to sai Allah zai turke mala'iku ranar tashin kiyama ya ce ku mutane ke bautawa to me suke ba da amsa suka ce bal kanu ya abudunal jin mala'iku za su ce in mm, mm, Allah aljanu suke bautawa aksaruhum bihim mu'minun mafi yawa na mutane da aljanu suka yi imani ba mu mala'iku ba shine wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun saboda haka da yawa zaka ga irin bokayen nan zaka ja sai ai shi ba aljanu yake mu'amala ba da rauhanai yake mu'amala yana nufin aljanu ne amma sai ya rudar kai a dinga tunanin ai shi ba boka bane zai ce ai akwai bambanci tsakanin rauhanai da mala'iku a da aljanu kaga yana so ya waske to boka ne ƙarya ne wannan duk maganar mu'tazila ce kuma malaman falsafa malam sai ci gaba da cewa wannan aya ta cikin suratu saba aya ta 41 yace wa qad farraqa Allah ta'ala baina jinsil mala'ika wa jins wal jin Allah ya bambanta jinsin mala'iku da jinsin aljanu fi qawlihi ta'ala a cikin faɗinsa da ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu adama a yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujjada ga annabi adam ba sajadu tun mala'iku suka yi sujjada a take Allah na gaya musu suka yi saboda su ba sa saba dokar Allah fa'un dinnan littartib wata ta'qib Allah na cewa usjudu suka yi ana ganewa illa iblisa sai Allah ce banda iblisu kana minar jinni daman can cikin aljanu yake fa fasaka an amri rabbi sai ya fita daga bin dokar Allah daga bin dokar ubangijinsa kaunu iblis min bainil mala'ika malan yace kasantuwar iblis yana cikin mala'iku la yadullu ala annahu minhum baya nuni akan cewa shi ma mala'ika ne an gane ha ba ana samun talaka kullum yana tare da masu kudi ba duk inda masu kudin suke yana nan amma talaka ne fidik kan sai ka ce shi ma mai kudin ne an gane kaga ba za ka ce ba aiko saboda ne kila ya shaku abokin ne tun suna yara suka taso saboda shakuwa duk inda wannan mai kudin zai je da shi yake zuwa amma kuma me ba mai kudin ba ne to sai ka ce saboda yana harka da masu kudi shi ma mai kudin ne kaga ba zai yi ba to kaga shi ma aljani da mala'iku kaga shedan da mala'iku kenan ko Allah ya sa shi a cikin mala'iku baya nuni akan cewa shi mala'ika ne an gane saboda ai shi jinsinsa ba jinsin mala'ika bane an dai ce ya zauna cikinsu. idan an ce kaga falala aka yi masa Shi ne sai malam yace wal mala'iku khilaful jinni wash shayatin su kuwa mala'iku ba ɗaya suke da aljanu da shidanu ba fi kulli shay'in a komai ba iri ɗaya bane fastidlaluhum huna ghairu muntabiqin asalatan wa tab'an kafa hujjan da mu'tazila suka yi da nan anan wannan gabar wato baya daidai asali da kuma bibiya ta matsala ba za ka taɓa haɗa su ɗaya ba shi ne ya ce wallahu waliyu taufiq Allah shi ne majibincin al'amura kuma ne datar da bayansa da abin da ya dace wa amma tafriquhum bayna ash-shayatin wal huna kaga bambanta wanda su mu'tazila da malaman falsafa suka yi tsakanin aljanu da a anan aiban mala yace kuma dai ghairu mantiqiyyin inda al-usuliyin ba abu bane wanda kwakwalwa ma zai iya ɗauka ko a wurin malaman usulul fiki. liza fala ya al-qawlu bi maqulati falasafa walal mutazila saboda haka baya inganta ayi magana da magana da malaman falsafa da kuma malaman mu'tazila suka ce suka ce wai da aljanu da shedanu da mala'iku dukkan su rauhanai ne kashi uku akwai rauhani akhyaru ko rauhani rauhanai zababbu suka ce su ne mala'iku akwai kuma rauhani shirarun akwai kuma rauhani mafi shari su ne wahumu shayafi suka ce su ne shedanu sannan kuma akwai rauhaniyun ko suka ce bainal sharri wal khair su kuma tsakanin alkhairi da shari. wato suna da wani yanki na alkhairi a cikinsu kuma akwai wasu suna da shari a ciki ana gane wato haka su suka kasama kaga yanzu sun ɗauki aljanu sun jingina su zuwa ga mala'iku kenan ana ganewa sai suka sa mai wannan suna asalin kuma mutumin ke fara kiran wannan da wannan sunan shine Ahmad bin Ali Albuni shine mutumin farko da ya fara rubutu ya kasama aljanu zuwa ga wannan ana ganewa a cikin littafinsa guda biyu mafi sharrin littafi da ya akan kati a duniya to shi ne sai malam ya ce fa'alal musulmi to wajibi ne akan musulmi Allah ya atiqida fi hadha itiqad kada musulmi ya kuskura ya kudurta irin wannan kudurin fa innahu fasidun wa khata'un jasimun gurbataccen kuduri ne kuma kuskure ne mai girma la yarda bihi Allah ta'ala Allah bai taɓa yadda da wannan kudurin ba wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam balle manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa saboda haka Allah bai yadda da shi ba manzan Allah ma bai yadda da shi ba wallahu waliyyu tawfiq Allah shine majibintin datar da bayinsa wa alaihi tukulan kuma a kan shi ake dogaro sai mu tashi sai mu kwana a nan sai mu tashi a kan gabar alfasulus talib shi ne fasali na uku i'tiqadu salaful umma fi isbati taklif bain al wal jin abinda magabata suka kudurta a wajen nauyin da Allah ya daura wa aljani da dan adam shin akwai bambanci ko babu ana ganewa ku kage yanzu dai malam ya warware mana maganganun mu'tazila da suke jinginawa cewa aljanu akwai rauhanai akhyarun su ne mala'iku akwai rauhanai shirarun su ne akwai kuma baina alkhairi washar an gane su ne da makamancin haka kuma duk wannan maganar babu shi shi sa ranar tashin alkiyama Allah zai tada mala'ikun kuma zai tada mutane wa yawma yahshuruhum jami'an ko thumma yaqulu lil mala'ika Allah ce ranar da zamu tada dukka mutane da aljanu dabbobi da mala'iku sai Allah ce wa mala'iku a ha'ula'i iyakun kanu ya abudun wai shin wa'annan mutanen ku suke bautawa Allah zai tambayi mala'iku sai mala'iku su ce ƙalu subhana sai su ya tabbata ga ka ya Allah an tawaliyu na min dunihim kai ne majibincin al'amarinmu ko ma bayansu Falkanu ya ya'buduna jin aljanu suke bautawa aktsaruhum bihim mu'minun mafi yawansu da aljanu suka yi imani ba mu mala'iku ba saboda haka ba mu suka gani ba kuma ba mu suka bautatawa ba aljanu suke bauta ba mu saboda haka ban mu san wannan ba to kaga wannan yana nuna cewa aljanu daban mala'iku daban kuma ba su bane rauhanai kamar yadda malaman falsafa da malaman mu'tazila suke siffanta su da shi an gane to a wannan gabar zamu da sa'aya in akwai tambaya zamu amsa in kuma babu insha Allah zamu takaita a cikin karatun da muke wa alaikum assalam na'am bismillah a shi na fara ai shi na jumar yanzu to aka bari tun da shi na ji kuma na amsa bari fara amsa na shi na'am na'am ya ce da Allah ke ba da ba aljin ba shekaru da ke cikin su ba ai Allah bai hambato shekaru ba sai ya ce mala'ika to da shaitan bai yi ba da bai yi ba kenan zuru saboda ba han shi cikin haya ba ya na farko dai ai mala'iku da shaitan suke wurin a lokacin kuma Allah ya ba da doka saboda shi shaidan Allah ya ba shi umarni ya shiga cikin mala'iku kuma duk abin da mala'iku suke yi yana tare da su yana bi saboda haka inda a cikin maganar ayar ma ai ta warware saboda ai ya ce ana khairun minhu kenan al muwajjahun ilayhi law lam yakun muwajjahun ilayhi lama qala ana khairun minhu kenan da Allah ce ku yi sujjada shedan ya tabbata yana ciki sai ce ya iblisu ma mana'ka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kai iblis ne ya hana ka yin sujjada ga abin da ni na halice shi da hannaye na guda biyun na masu albarka ka kayi girman kai ne am kunta min al'alin ko ko kana ganin kafi kowa kaga kenan ai amsar ta fito a cikin ayar kenan shedan khitabin da Allah yayi magana da shi ya shiga ciki shi ya yace ana khairun minhu an gane ai ayar ta riga ta warware wannan shubhar sai dai shi kwakwalwarsa ya riga ya gurɓata ta da wani abu shi sa yake wannan tunanin ai da Allah ce mala'ika sai ce illa iblisa kaga kenan al-khitab muwajjahun ilayhim jami'an banda iblis an gane aba yaki kenan al-khitab muwajjahun ilayhi wastakbara kuma ya girman kai wa kana min alkafirin kaga ya nuna maganar haddashi na'am na'am yana cikin mala'iku a lokacin da Allah ya ba da wannan dokar ba halittarsa ɗaya ba ai mala'iku suna sama da shi to shi kuma alfarma aka yi masa aka hada shi da su tun da alfarma aka yi masa in aka ba da doka ya shafi shi tun da yana tare da su an gane to shi kuma sai ya girman kai daga a ah, shi ya fi annabi adam tun da yumbu ne shi kuma wuta ne kaga in aka sa wuta kaga ai yana kona wuta yana kona kasa ko yumbu to yana daga cikin shubha da wani yaro ya je rasha karatu baban shi tura shi rosha sai je kwaso irin wa'annan shubuhoyin sai ce shi bai dada irin wa'annan ba har ma yake cewa wai ya za a ce wai Allah zai wai ya za a yi a ce Allah zai jefa iblis a wuta kuma ya kone ya ce shi ba da wuta aka haife shi aka halice shi ba ya za a ji zafi an gane to kaga shi yanzu yana amfani da filosofa eh, ko kawai sai aka kira wani malami malamin na zuwa duk malamin sai ce shi kawai a kawo mai mandiki maganar da zai daidai da kwakwalwarsa ha ba sai ya samu malam gari sai ya samu gari malamin na zuwa kawai ya haɗa mai mari ɗayau sai ce kai malam abu ya za ka kamun wannan mutumin kai da aka ce ka zo ka mun kawai ka zo kana mari na sai ta ka ce shi kan jefa shi wuta ba zai ji zafi ba saboda wuta ne to ɗan adam ai shi ma yunɓu ne in yunɓu da yunɓu suka haɗu ya kamata su ji zafi ba yi ne to a nan ne yaro ya jawo hankalinsa ya gano kai haka ne fi karatun to ai akwai wani karatun da aya ba da su ba sa gane ayar saboda su da ya imani da ayar yake gane ayar ai kaga da aka mai daidai da kwakwalwarsa ai ya ɗauka ya haɗa mai mari lafiyayye a gaban uban ya ce to da an baka da dalili me yasa zaka mare ni babu me sa sai ce ah, ba kai ne ka ce ba ka yadda ɗan nan jefa shi wuta zai wata wutar za ta mai zafi ba ya ce to ai ni ma ƙasa ne kai ma ƙasa ne bai kamata ƙasa da ƙasa in san haɗin su zafi ba a nan ne kwakwalon shi ya dawo hayar ya eh, haka ne ba to wancan matun da wuta ne ai bai kamata shi ma to daga nan ne aka horore mai shi hassa na'am E- hukuncinsa in ya tabbata sakin bai yi ba an gane saboda manzala ce inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi abin aka tirsa saka akai baya ciki saboda kaga shi an tirsa shi ne an amfani da shi ba tare da hayyacinsa ba wannan babu shi wannan shi ne dokar yawwa eh na same tambayar ne eh eh eh haka ne haka ne akwai fa wani lokaci ba hmm. wallahi aka gaya ma wani abin ba za ka yadda ba akwai yaron da fata bango yake fita daga gidansu Allah baban ya ce saboda aljanu ne ke damunsa ya ce za mu kulle ya ce duk inda muka ga akwai rami ɗan ƙarami ya ce sai mun toshe amma wallahi sai yaron ne ya fita ta wannan ramin kuma yaron ya kai ni jiki Allah in haka nuna ma baban ya ce akwai ranar da yana kallon shi ya ce kawai malam kawai iko Allah kaga yanzu wannan karfan ko kaga wannan karfan nan nan ta wajen sai ya fita ya fita da to kai kasan da da dan adam zai mai yi to roba ne shi ko katun ba roba ba ne kuma ba katun ba ne to wani abin in ba ka gani ba wallahi ba za ka yi ba Allah ka samu daji am eh na'am

Eh, eh, wannan in ka karanta bakara ya manzo Allah ce ku kakku mai da gidajen ku makabarta ku duk karanta bakara saboda duk gidan da ake karanta bakara aljinu ba sa jurewa zama an gane akwai yana dattijo yake zuwa nan galiban ta nan yake zama an gane wallahi bawan Allah ne ya ce min an ba shi wani matsayi ne ya ce wani lokaci zai zo da briefcase daloli ne a ciki ya ce wallahi in ya bude sai gaba komai an sace aljanu sai ya bude ba komai in ya bude wata rana kuma ya gona ya gani wani lokaci ya bude gaba komai shine sai na ce mai kawai abin da zai dinga yi bakara wallahi ya ce tun da ya fara bakaran nan lafiya lau zai ajiye akwai wani abokina shi ma haka in ya ajiye waya sai dai ya juya an sace wayan ya ce amma in ya karanta bakara shi kenan ba a iya sace waya to kaga duk manzo Allah ya bamu mu makani sai dai mu ba apply din sa eh application ne matsalan mu eh amma muna da makamai kala kala Allah ya sa mu dace abinda muka karanta dai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana da Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon sa ya tausasa zukatansu ya sanya musu kaunan mu girgen mu kusayin mu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su iko aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya kan abin da bai saba sa ba wanda aka jarabce su a cikin mu da ba su suka Allah muke roƙo ya yaye musu ya musu buki ta inda ba su taba tsammani ba mu kuma muna roƙon Allah ji yadda zamu je kai da tsadar rayuwa kan haramta mana abin da zamu wani yanki yanke alamu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ɗan uwan mu mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa abokan mu na arziki mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arziki da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu dukiya da lahira ya Allah muna roƙon ka duk lokacin da mutum mu ta zo mu masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya mana roƙonka ka sa firdausul a'la da zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk